daidai da 20 ga watan march shekara ta 2010 a ci gaba da karatun littafin alimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na muhammad siddiqul shawi allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi. wannan risala ta kunshi bayanai dangane da ɗabi'ar annabi na cika alkawari ashe ɗan uwa a duk lokacin da aka same ka baka cika alkawari to lallai kai ɗin nan ka bayyana cewa ba na annabi kake ba domin muddin kai na manzan allah ne sallallahu alaihi wa wa sallama za a same ka ka ɗabi'antu da ɗabi'un shi na daga cikin ɗabi'un annabi akwai cika alkawari sannan malam zai mana bayani gani da al'adlu a lokacin da matsayinka na musulmi allah maɗaukin sarki ya ɗaura ka jagorantar wani al'amari a matsayinka na baligi allah maɗaukin sarki ya baka amana da kulawa da gaban jikinka gaba ɗaya to sai ya zama kai ɗin nan baka kula da wannan amanar da allah maɗaukin sarki ya baka ba baka yi adalci a kansu ba to wannan yana nuna cewa kai ɗan tawaye ne baka ɗabi'antu da ɗabi'un mai gidanka manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sannan malam zai mana bayani akan ɗabi'an nan ta kunya don mutumin da bai da kunya ko bai jin kunya wannan ba na annabu ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne mu mazan mutanen kirki masu alkawari mutanen kirki masu adalci mazan mutanen kirki masu kunya allah manaukin sarki ya samu dace a jiya in ba manta ba malam yana yi mana bayani ne dangane da wasu daga cikin bayanai da aka samu tun da kan sahabbai har waɗanda suka biyo bayansu da suka yi bayani a kan mahimmancin cika alkawari muddin mutum ya ɗauke shi kuma cika alkawarin nan shin wanda kai ma alkawarin nan masoyi ne ko ko ne wajibi ne ka cika mai wannan alkawari da kai mashi alkawarin nan da kai musulmi ka ɗaukan ma ko ko wanda ba musulmi ba wajibi ne ka cika mashi alkawarin shi shin kai a matsayinka na babba ne kai ma na ƙasa da kai alkawari ko na ƙasa ne kai ma babba alkawari wajibi ne ka cika wannan alkawari da kai mai ko da ko shi wanda kai ma alkawarin nan azzalimi ne kai kuma wanda ka kowa adalci to wajibi ne ya zama ka cika wannan alkawari ba za ka dogara da cewa ai shi ba na kwarai ba ne ka fake da kasancewan shi ba na kirki ba ka zalunce shi ka ha'ince shi domin ba haka annabinka yake ba jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ma mala ya ce wa fa'un nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan bayanan da za su fara tun daga yanzu za a yi mana bayani ne dangane da irin yadda annabi yake cika alkawari kun gane wannan da kyau ku in annabi ya yi alkawari ana samun shi a kan cika alkawarin nan tsab shi yasa a duk sanda ka yi ma annabi alkawari sai ka saba sai ga manzan allah ya tuhume ka ya bincike ka dalilin saba alkawarin akwai sanda annabi suka yi da mala'ika jibril cewa zai zo ya same lokaci ya yi annabi ya jira mala'ika jibril bai zo ba to annabi ya shiga cikin gari cikin damuwa sai suka haɗu da mala'ika jibril abin farko da annabi ya fara cewa mala'ika shin ba mun yi alkawari da kai ka saba ba ai ba a saba ma Allah da manzan shi duk sanda aka yi masa alkawari to shine sai shi mala'ika jibril sai ya faɗa hanzarin shi cewa ai ya zo to amma sai ya haɗu da wasu matsaloli guda biyu a kofar gida ɗaya a wajen gida ɗaya kuma a cikin gida matsalar farko shine mutane sun zo sun zazzana hotunan su sun lillika a jikin gidan annabi sai mala'ika jibril ya ce muku jama'ar mala'iku ba ma shiga duk gidan da aka liƙa hoto jama'a mun gano wannan da kyau ko duk gidan da aka liƙa hoto hoton nan ko ko nawa ne ne to mala'ikun rahama ba sa shiga duk inda ko aka rasa mala'ikun rahama to shedanin aljanu ne ke maye gurbinsu to shi yasa kowa ya kokarin kawar da hoto a duk inda yake bai da wani fa'ida hasali ma wannan hoto to koran mala'ikun allah yake inda zai zama mala'ika jibrilu ba zai shiga gidan annabi ba saboda hoto to ko ina ganin gidanka ne ya fi dacewa da cancantar mala'iku masu nisance shi hadisin yana nan a cikin muslim sannan sai ya ce a cikin gidanka kuma akwai ɗan kwikwiyo haka mu mala'ikun rahama mala'iku ba sa shiga duk gidan da ke da kare shi yasa in kana son ka wartaki mala'ikun rahama daga inda kake ka aje hoto ko kuma ka aje kare ina fatan mun gane wannan da kyau waɗannan abubuwa guda biyu suna da matsala matuƙa muddin mutum yana da su to mala'ikun rahama za su guje shi matuƙar gudu jama mun gane wannan da kyau ko kar ka sake ka aje hoto kar ka sake ka aje kare annabi ya ce duk sanda kare ya haushi gaban mumini ya faɗi to sai an zubar da ladanka kamar girman dutsen uhudu garin allah na wayewa za a ɗibi ladanka kamar girman dutsen uhudu a watsar kawai don kana da kari kai ladan naka guda nawa ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma idan kana da hoto sai ka adana shi ka ɓoye shi a can ƙarƙashin adakarka to mala'ikun rama za su shigo amma sai dai ibn abbasin ya ce yawan hotunan ka yawan waɗanda za a sa musu rai a wuta suna azabtar da kai to me amfanin aje su to sai malamai suka ce in babu makawa mutum sai ya aje hoto to babu laifi amma sai ya bi ya yanke kan hoton sai ka aje gangan jiki daga kafaɗa zuwa ƙasa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sai ya kokari a bari tunda da dai shari'a ba ta yarda da shi ba allah yana fushi da waɗannan abubuwa mahallin shahid a wannan kisan da na kawo mana mala'ika annabi ya tuhume shi da cewa me yasa suka yi alkawari ya saba da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko ku kalli irin zaman sulhu da aka yi tsakanin annabi da kafiran ƙurayshawan makka duk abin da aka zartar a wannan zama sai da manzan allah ya cika shi mun gane musulmi ne a cikin ka'idan aka ce in ya baro maka ya zo madina a maida masa 'yan kayansu kuma shi annabi ya san muddin aka mai da shi zaluntar shi za su amma duk wanda ya zo sai annabi ya ce mai koma mun yi alkawari da su ni ba zan zama mutumin banza ba annabi sai ya cika alkawarin haka yake so kai ma ka zama mai cika alkawari domin annabi ya ɗabi'antu da ɗabi'an cika alkawari jama'a mun gane wannan da kyau ko abbas baffan annabi ne dan uwan mahaifin annabi ne wata rana annabi ya mai alkawari cewa muddin aka samu dukiya za a ba za a bashi To nan sai ya ji labarin aiga kuɗi nan daga bahrain sun zo masu ɗimbin yawa shi kuma annabi in kuɗi suka zo ba ɓoyewa yake yi ya handama ya wawure ya mai da su zama nashi masallaci ake zuwa kawai sai annabi sai a zuba su kuɗi hakikanin kuɗi zinari, wanda ƙwaya 20 kadai yana daidai da naira 367 ne na najeriya ƙwaya 20 kamar kwandala 20 haka haka zo aka zuba shi da na guda a masallacin annabi duk wanda ya zo wucewa in ya ga kuɗi ko ya ji labarin kuɗi sai ga ga wuce hata salamu alaikum ya rasu lalla sai annabi ce shigo ka jo labari ko sai ce kwarai da gaske sai ce ɗibi ba wai ku ɗiban mai ba a ɗibi wannan sai manzan Allah ɗibi da kanka in ka ɗibi kaɗan wannan kai kai ma kanka to can sai ga abbas ya jiwo labari annabi ya mai alkawari ya zo ce ya rasulullah kai ma alkawari ya ce e ga sunan sun zo ɗibi shine abbas ka san mai kuɗi in yi kuɗi suka ƙari ya fi kowa son kuɗi ina ba ta mun gane wannan da kyau shine abbas ya ƙara gyarawa ya kwance mayafin shi ya shimfiɗa ya dumbuji kuɗi malam ya dumbuza ya zuba iyakan yadda yake ganin ya ishe shi sai yunkura zai ɗaga ya kasa ce ya rasulallah ce su ɗaura ni nabi ya ce a'a ya ce to aka yi ɗana ne ɗaura ni ya ce a'a ce ɗewa daidai naka ne ina ba ta kun gano wannan da kyau annabi ya cika mai alkawari ko bai cika ba kai za ka yi ta alkawarin za ka yi kaza ko za ka ba da kaza ko za ka je kaza ko ba za ka yi kaza ba ana samun yanayi ya canza duk sai ka bi sai ka samu wannan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba allah madaukin sarki ya samu dace mahala ya ce wa fa'uhu fil har cika alkawarin annabi hatta dangane da fito na fito a fagen fama abokan hamayya abokan adawa abokan gaba makiya annabi yana cika masa alkawarin da shi ya yi shi da su in na nashi ma yi alkawarin annabi yana tsayawa ya ga lalle sai an cika masa alkawarinsu jama'a mun gane wannan da kyau ma ya ce kala huzaifat bin yaman <clears throat> uzaifatu dan yaman allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda uzaifa shine abokin sirrin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya zaunar da shi ya ba shi amanatun lahi kun bayanci wannan da kyau kuma haka uzaifa ya kiyaye ma annabi alkawarin nan tsaf sayyidina anas da yake sun koya daga annabi akwai sanda annabi ya kira anas ya ƙyanƙyasa mai wata magana sai ya ce amma kaka gaya ma kowa da ya koma gida sai mahaifiyar shi ta tambaye shi ta ce yau ka daɗe baka dawo da wuri ba sai ce e annabi ne ya bani amanatun lahi ba shi ne abinda mata suke faɗi ba in ƙawa ta yi ƙawa ƙawace ya ƙulli gam to za su rika ba juna amanatun lahi wata magana ne da ba za a iya gaya ma kowa ba sai ƙawan da ƙawancen ya kai ƙoli-ƙoli kamar sa ya buɗe ina ta mun gane wannan da kyau to ita ce wacce za a iya ba a amanatullahi sirri na koli koli to sai ita un musulmin ta ce to gaya man mai annabi ya ce maka sai ce mun yi alkawari da shi ba zan gaya ma kowa ba hakke ma ba zan gaya maki ba ta ce lalle kai dan arziki ne kakka sake ka gaya ma kowa alkawarin da annabi ya baka ya ce ka kula da shi to haka huzaifa ya kiyaye alkawarin manzon allah gaba daya bai saba alkawari ko guda ba to huzaifa ya ce ma mana ani an ashhuda badaran babu abin da ya hana na halartar yakin badar illa anni kharajtu ana wa abi husayn ya ce sai dai ni da abu husayn mun fito daga makka muna son mu isa madina huzaifa ya ce na kuffaru ƙuraishin, sai kafaran ƙuraishawa suka tare mu a hanya suka kame mu ƙalu suka ce da mu innakum turiduna muhammad mun gane ku ba abin da ya fi da ku garin nan ko kama hanyar madina so kuke ku jojen muhammadu ko fakulna sai muka ce da su ma nuridu illal madina mu gaskiya kawai muna son mu je madina wata hudda da wata harka ta mu ce sai suka yi masu tauriya saboda su ba su damar wucewa fa’akhazu minna ahadullahi to anan ne suka ɗauki alkawarin Allah kan mu ne amanatullahi yi mun gano wannan da kyau ko sai suka ɗauki alkawari da mu tsakani da Allah wa mithaqahu aka ƙarfafa alkawarin da nan sarifanna ilal almadinati wala nuqatila ma'ahu suka ce lalle za su bar mu mu je madina amma fa da sharaɗin in muhammad ya fito zai yaƙi da so to kar mu sake mu goyi bayan shi mu shiga cikin rundunan shi su huzaifa suka ɗauki wannan alkawari suka yi so madina da shi fataina rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huzaifa ya ce haka muka taho wajen annabi fa akhbarnahu al-khabara sai muka ba shi labarin duk abin da ya faru mu da waɗancan ƙurayshawa faƙala sai annabi ya ce wa fa'an bil ahad lallai wajibi ne ku cika alkawari mu za mu taimake ku mu ga cewa lallai alƙawarin nan da kuka yi da su kun cika ku kalli mutanen nan maƙiya ne abokan hamayya ne abokan adawa ne neman sa'a suke na annabi da duk wanda yake tare da shi to amma kaji annabi ya ce a cika masa alkawari in sarifa annabi sai ya ce masu ku koma gida na fi lahum bi ahadihim za mu cika masa alkawarin da kuka ɗauko cewa ba za ku mara mana baya mu yaƙe su ba wa nasta'inullaha alaihim mu kuma za mu nemi taimakon allah maɗaukin sarki a kansu mun gano wannan da kyau ku ku tafi gida karancin adadi ba shi zai ba su dama a kanmu ba yawancin adadin da suka taho da shi ba shi zai ba su dama a kanmu ba za mu nemi taimakon allah madaukin sarki ko kuma ku je ku cika alkawarin da kuka ɗauko musu jama'a wannan shine manzan allah kuma duk wanda yake son ya zama yana tare da shi tarayya ta gaskiya wajibi ne ɗabi'an shi ta zama irin ɗabi'an annabi wajibi ne ka kiyaye amana ka kiyaye duk wani alkawari ka tsare zumunci ka tsare duk abin da aka umarce ka da tsare shi muddin kana fatan annabi ka shiga cikin ceton shi ranar kiyama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi wafa'uhu li abi rafi' annabi ya cika ma abu rafe alkawarin da ya mai mun gano wannan da kyau ko qala abu rafe abu rafe ya ce ba a fatni ƙuraishun ƙuraishawa ne suka aike ni ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi in kana karatu a nan ka ji an ce shawa sun yi aiki wajen annabi kai tsaye ka ce kafaran makka shi wannan abu rafe to ɗan saƙo ne nasu kun gano wannan da kyau ko ne bare ɗinsu yana aiki ne a gidan waya ko gidan aikawa da saƙonni kamar ka ce yanzu yana first office mun gano wannan da kyau ko shi ne wanda za a bashi wasiƙa a bashi saƙo a aike shi wajen wasu mutane ko da ko ana faɗa da su jama mun gane wannan da kyau ko saboda a rika samar da tattaunawa da abubuwa shi sa aka ce karka kulla zuciyanka da ƙiyayya da gaba gam ka bai wa sulhu dama a cikin zuciyanka don watan wata rana sai ka samu wajen sararawa amma ka kulla zuciyanka da gaba da ƙiyayya to sai ka buƙaci wata na sulhu ka rasa inda sulhun zai samu wajen shiga to shine duk da ƙiyayyen da kafirai suke ma annabi to amma ka ga shi akwai saƙonni tsakaninsu ko to shine sai suka aiko abu rafe wajen annabi falamma ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu rafe ya ce yayin da na zo na ga annabi alkiya fi kalbi al-islam kawai sai aka jefa ƙaunar musulunci a cikin raina haka ake son ka zama mutumin kirki mai ɗabi'a ta ƙwarai ana ganin ka a samu natsuwa ana labarin ka a ji gamsuwa jama'a mun gano wannan da kyau ku amma ba duk wanda ya miƙe zai yi magana sai ya ce wane ai macuci ne wane maciyin amana ne kai ya cika maka alkawari to sa'a kai akwai abin da yake nufi da cika wannan alkawarin kila ba mamaki so yake mamaye ka jama'a kuna gane wannan da kyau ko to lalle ka yi hankali kar mutane su yi maka wannan mummunan shaidar faƙultu ya rasulallah abu rafe bayan da ya isar da saƙo kuma ya ji cewa ya natsi ya gamsu zai musulunta sai ya ce ma annabi la arju ilaihim abadan har abada ni ina rantsuwa da allah ba zan koma wajensu ba ani na ga wajen zama in kai ne sai ka ce allah waye zai mai wajen zama waye zai kai shi gidan shi waye zai kaza bari ka ji manzon allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inni la bil ahad ya ce ni ba na warware alƙawari ba na yaudara wala ahbasul burud kuma ba na tare ɗan saƙo wanda yake kawo saƙo daga wajen maƙiya walakin irje sai dai ka koma da saƙon da suka aiko ka kaje ka faɗi abin da na faɗi fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsika al'ana in ga koma maka abin nan da ke cikin zuciyanka ka ji yana nan daram to farje to sai ka dawo wannan kuma tafiyanka ne jama'a mun gane wannan da kyau ko ƙa'ida ne na ƙasa da ƙasa na diflomasiya jama'a 'yan aike irin wannan ba a taɓa su ba ku ganin duk da gaban da ke tsakanin falastinawa da yahudawa akwai 'yan saƙo da ake zuwa za su fi har isra'ila ana ganin su ba abin da za a yi musu mun gano wannan da kyau ko wakilan yahudawa za su tafi har yankin falastinawa ana ganin su ba abin da za a yi musu ba a taɓa jakada duk wanda ya taba shi abin da ba shi kenan ba ya ci amanar musulunci ne ko da fa ana cikin fada fa ballantana ana zaune kalau jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa kowa ya kokari ya san addinin shi kar ka fara kishin addini baka san addinin ba sai kishin ya sa ka aikata abin da zai ja maka matsala a wajen allah ranar gobe kiyama kai kana ganin kamar kana yin abin da allah yake so ne nan ko kusa ta allah kake yi jama'a mun gane wannan da kyau ka tsaya ka fahimci addinin yadda ya kamata kuma yadda yake fahimtar addini jama'a karatu fa ake yi ba kuma mun gane wannan karatu ake ba zama ake kawai mai ya kafa a ce to wani fahimtar da ne addini ba annabi sai da ya shekara 23 yana fahimtar addinin nan jama'a mun gane to kai kalla ba a sara ba ya kamata ka shekara nawa kenan da kai ba annabi ba ne shi malamin shi mala'ika ne kai ko malamin ka wani ne shi malamin shi baya ci baya sha baya gajiya aikin shi kenan kai ko malamin ka duk yana waɗannan abubuwa kenan jama'a ya zama wajibi lokutan mu gaba ɗaya mu bada su sojan neman ilimi da ƙoƙarin fahimtar addini da aiki da abin da muka karanto da kuma isar da saƙon zuwa ga waɗanda ba su fahimce shi ba mu namu babu rigima da hargido jama'a in ka ɗauki wannan sai ka zauna lafiya ba kama mutane ba fahimta suke ba su sun fi so kawai a zo a yi ta rikici to aka yi rikici ai saƙon da annabi ya zo baka kai ma waɗanda ba su fahimta ba ka daƙila saƙon annabi ka ci amanan shi jama'a kuna gane wannan da kyau ko shi yasa kai ɗin nan to akwai aikin da ake son kai ma addinin ka to lalle kuwa aikin nan ba zai yiwu ba sai ka yi ilimi kuma cikin ilimin sai ka bi tarihi na annabi irin waɗannan gaba ɗaya ka san su ko mun gode ma Allah maɗaukin sarki da muke sanin waɗannan abubuwa a irin waɗannan shekaru namu kenan muna da lokacin da in Allah maɗaukin sarki ya so amfanin da ake son mu amfanar da mutanenmu da ƙasarmu muna da lokacin da za mu iya wannan yasa jama'a miƙewa za mu yi wurjanjan mi kamar muna yi allah madaukin sarki ya shiryar da mu qala abu rafi ya ce fa zahabtu to cin da annabi bai karɓe ni ba sai na tafi sun ma taitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan nan sai na dawo fa aslamtu sai na musulunta kuma gano wannan da kyau ko ya zo jiyan da manzon allah ya kiyaye alkawarin da wannan ya ɗauko mai ya zo kai mai sako ka dawo mana da abin da ya ce in kai ne sai ka ce rabu da su shi maza Allah ba haka yake yi ba shi yasa nashi ba irin nasu ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi abu dauda ne ya fitar da shi wafa'uhu li khadija radiyallahu anha irin cika alkawarin da manzon Allah ya yi ma khadijatul kubra Allah madaukin sarki ya kara mata yarda khadija mai ɗakin manzan allah <laughs> jama mun gano wannan da kyau ko wanda ita ce first lady na gaskiya ina fatan mun gane ka sa akwai mutum akwai mutum mutumi haka ne ka san mutum mutumi ba ɗaya yake da mutum ba ko dodon gona ɗaya yake yake da mutum ɗan mutum da ya tsana ɗaya suke duk wani first lady da za ka ji to bayan hadishi take ina fata mun gano wannan da kyau duk ana kwaikwayon khadija ce ita ce first lady manzan allah to ita kai tsaye da mala'iku suke ba da sako a gaya mata saboda daraja mala'ika jibril zai zo ya ce ma annabi ka ce ina gaishe ta ta ce ina ansawa ka ce ina gaida mala'ika eh a ai wannan sai sa khadija jama'a mun gane wannan da kyau ku kuma ku sani ita ce ta haifar mu annabi ƴaƴayen shi gaba ita ɗin nan ita ta haife mu annabi ƴaƴayen kaf kuma da kafin annabi ya aure ta ta ba shi dukiyanta ne yana fatauci da shi a matsayin yana kula mata da dukiyan abin da suka samu na riba ta kwashi nata ka sanya ɗibi na shi da ta ga gaskiya da riƙon amana da cika alkawari ta ga mutunci da sanin ya kamata ai sai ta bukaci to sai aure mana kuma a daidai wannan lokaci annabi yana ɗan shekara 25 matashi ka ɗibi tsabagen kuɗi irin wannan tsagwagwa ya ɗibi dukiya ya tafi can ƙasan sham babu shago ne aka buɗe mashi a maka ba tafiya yake fatauci yake amma kuma ya kiyaye alkawari da amana da sanin ya kamata haka ake son ka zama kai ma jama'a mun gano wannan da kyau ai da ta ga wannan ba ta ga tsufanta ba ita ya shekara arba'in ne a lokacin ta girma annabi da shekaru goma sha biyar kuma ga ta mai kuɗi yar maka don ta ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi a wancan lokacin in kana son ka gane kuɗin khadija to katanta ta da ɗangwati ta tambayi annabi to me labari annabi ya ce to yana ciki nan da nan aka yi shawara da babban aboki sai na abubakar aka san yadda za a yi aka yi a daidai abin da dai aka yi dai aka yi ina fatan mun gano wannan da kyau daga na aka ja ka turo dattawa sa abu talib aka zo aka ɗaura aure shi kenan duka kuɗin ta kwashe ta kashe ma addinin musulunci shine sanda wani yar magana ya taso aisha ta ɗan yarma khadija da magana ita ba aisha nan ba taɓa ganin khadija ba ba ina fatan mun gane wannan da kyau don aisha tana yan shekara uku ko hudu khadija ma ta rasu ina fatan mun gane wannan da kyau ba ta ma santa ba amma irin yadda za ka zo ka ji ɗan kaɗan yadda annabi ke nuna ƙauna har bayan ba ta wannan na so samu aisha rai har take cewa duk matan annabi ba ta kishin waɗannan wai rayayin ita ta san ta ciwon ɗinsu ita matsalanta to khadija ne da ta rasu ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a annabi kun gane wannan shi ne rana da ce wai kai ka damu da kaza kaza kaza annabi ya zazzage aisha ta tas ya ce e ita allah maɗaukin sarki ya azarta na haihuwa da ita sanda matan duniya ba su haihu da ni ba ciki haddawa hadda ita aisha mun gane wannan da kyau ka iya magana duk sanda za ka yi magana ka san inda za ka faɗa in an ce kaza ka ce sai ka ce eh, me na ce na ce kai cewa ne allah ita ya azurta na haihuwa da ita sanda duk matan duniya ban haihu da su ba in ta ce to ana goranta ma rashin haihuwa ne sai ka ce na ce ke <laughs> jama'a mun gane wannan misali duk magana ka iya yin ta shi yasa wani mai fasaha da ya rubuta littafin shi na almara sai sa magana jari ce in ka iyata sai ta ɗaukaka ka in ka iyata ba fa suka ce baki shi ken yanka wuya shi kenan sannan ta bani dukiya na sanda kowa ya haramta mu. ta yi imani da ni a sanda ce min ta taimake ni sanda jama'a suka juya min baya sai da dukiyar khadija gaba ɗaya ya ƙare a wannan da'awar na musulunci ba ke kina fatan wai za ki matsa addini ne don ki samu kuɗi babu kuɗi sai ɗauri ina fatan mun gano wannan da kyau ba kuɗi a ciki kun gano wannan da kyau ko sai baƙin jini sai zagi shi ne a cikin da'awar kan ki ji magana rara rara rara ki ji to ai wannan bayani an ci an ƙoshi ne azumi ake da salatin manzo ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in za ku yi addini da gaske ku miƙe ku zage dantse ku yi da gaske amma ai to alhamdulillah wannan ustazin an ce social ne waye wani social ustaz in ta ce maka social ustaz sa kware ka ustaz ne gangan gaba da baya ina fatan mun gano wannan da kyau komi ustazanci zalla allah ya sa mu dace to wata rana aisha ba ta dandara ba ta ƙara cire ma khadija magana a gaban annabi aka ce annabi sai da ya wata guda yana zazzage aisha in garin allah ya waye sai zai tsaya a dokin kofa ya ce kina ina ai hadiza kaza ai hadiza kaza ai kaza ai kaza sai di kwana talatin ka kasan zikiri da salati cika alkawarin soyayya kenan ina fatan mun gane wannan da kyau ba kai mu munafiki an gama soyayya da soyayyan dama ba a kulla ta saboda Allah ba sai dai kaji mai soyayya da kace Allah sarki wance wayo wayo haka baka ji na gaskiya ba irin wannan yake yi ba kuma ga mutum ya ta yawo da hoto yadda ka san zai zautu Allah shi kiyaye mala ya ce an aisha ta radiyallahu an qalat daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ka san wanda ke adawa da abu shi ke kai labarin abu sau da dama masoyi bai kai labarin abu fa dan adawa ne ke kaiwa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko wani babban mutum a garin nan yan adawa ne suka je suka kai labarin kawai suka ta mana karya suna mana sharri suka faɗi suka faɗi ran nan kawai sai taro ya haɗa mu da shi sai wani babban mutum ɗan uwan shi sai ya ce ka san wani sai ya ce kai kai kai labarin shi ba daɗi kullum da yi kai sai shi to ai gashi nan ina fatan mun gane sai ce to kashi hamsin cikin ɗari na abin da aka gaya min na zubar da su ƙarya ne domin irin yadda ake bani labarin shi to ba zai zo nan yi irin wannan abin da aka yi ba saboda an ce mu masu girman kai ne mu masu zagin mutane ne mu masu ƙoƙarin tada fitina ne da tada tashin tashina in ka zo kuma sai ka ji duk abin da ake faɗi kuma babu kawai tsabar adawa ne don wanda ya ƙi ka in ƙiyayyen ta kai geji sai ka faɗa ruwan zafi maimakon ya jajanta masu ya ce ji banza ya ta da ƙura na ta mun gane wannan da kyau to maƙiyi kenan wanda ya rijista cikin ƙiyayya kai za ka faɗa ruwan zafi maimakon a jajanta tama sai ya haɗa maka da ashar kuma ya ce ka ta da ƙura maƙiyin ka yin ƙiyayya ya kai geji sai ya ji ka za ka cika da kalmar shahada ya ɗibo ƙura tafi guda ya cika bakinka da shi saboda hasara kakka cika da kalma to amma su ke kai labari kuma inda labari bai kai ba ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa manya sai ka ji suna cewa allah karo yawan makiya amma ka fidda mu sharrin sau saboda makiya sai kai labarin ka inda baka kai ba sai ka samu alherai da yawa jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu akwai wani lecture mu da muka yi wani fa bai taba gani ba kawai ya ga an rubuta a roki Allah a yi zikiri sai ta yawo yana wa'azi yana ɗaga yana cewa ku ji inda ya zazzagi zikiri inda ya ci mutuncin zikiri inda ya kaza inda ya kaza ran nan kawai sai wani mai kasa da ce don allah bari in gani sai ya kuskure ya bashi ya je ya sa plate din nan dvd ne guda biyu ya kalle su gaba daya ya ga yadda muka yi bayanin addu'a da matakanta da yadda ake karba da lokutanta da abubuwan da suke da alaka da ita haka muka yi bayani kan zikiri har da wasu zikirin ma muka faɗi da ya gani shuru kawai sai biyo adireshi sai zai ya samu kasusuwan sai ya kai gaba ɗayan garin yanzu mutuncin malamin ya zubi saboda shi yana ta ɗaga abin ne yana a shar ashe shi bai ma taba gani ba saboda kawai shi an ce mai zagin zikiri muke yi jama'a mun gano wannan da kyau ko to ita aisha a nan da take muhallin shaɗin bayanan nan duk da na kawo maku. aisha da take kishiyantar khadija a bakinta aka ji labari kuma jama'a mun gano wannan da kyau ko ta ce ma ghirtu alam ra'atin ma ghirtu ala khadija radiyallahu anha ta ce ni ban taɓa kishin wata daga cikin matan annabi irin yadda nake kishin khadija ba laqad halakat qabl ta mutu tun kafin an yi tazawwaja ni kafin ya aure ni bi thalath sinin da shekara uku ita kuma aisha annabi ya aure tana yin shekara nawa shida kenta ya shekara uku ya shekara uku ta sabon da ake yi ne ina fata mun gano wannan da kyau tana yar ta matsitsi haka khadija ta rasu ta ce lamma kuntu asma'uhu yadhkuruha ta ce kadai irin yadda nake jin annabi yana yawan ambatanta ne wala kada amarahu rabbuhu azza wa jalla an yubashshiraha na daga ciki ma ubangiji sai da ya umarci annabi ya khadija bushara bi baitin min qasabin fil janna da wani irin gida na kayan karau mun gano wannan da kyau ko zinari da azurfa da zabar jadi da wani irin wannan kayan kawa na ado da shi ake gidan khadija annabi ya ce kuma babu hayaniya da harguwa a cikin shi wa in kana la yadhbahu sha annabi ya ce aisha da ce annabi yakan yanka akuya musamman a kyafe a gasa ko a soya sun ma ha ila ha sai ya aika mu kawayen khadija to ke kin ji yar yawon gudu kun je kun cuce shi kun damfare shi kun ha'ince shi kun zige mai mata haka ake yi a rika aika muku da awaki bayan kun cuce shi irin yadda kawayen khadija suka yi an ji daɗin zama da ƙawarku ina fatan mun gane haka za ka je ka same su a ƙawarsu ta yi aure kawai sai ga sun je gidanka sai ka ɗauka abin arziki ya kawo su su cinye da faffe kuma a ƙulla masu ɗanye ɗan man da ka zo da shi duk su lakuce turaren ka kuma su tsiyaye a cikin leda su da shi mun gano wannan da kyau ko madaran ka bitan ka da sauransu leda za su da shi santana da yawa a zuzzuba musu bayan kuma an jika musu abin sun sha haka za ga sun hada sun tafi kwana ɗaya kwana biyu gwangwanin ka ya ƙasa ka san me ke faruwa kwana ɗaya kwana biyu shinkafanka da manja da man gyaɗa da sauran sun yi ƙasa kwana ɗaya kwana biyu kayan shafe-shafe da ka siyo ma'amarya saboda taimaka ado duk ya ƙare me ke faruwa tana nan da wasu gara ne da suke tsotsa kayanka ina fatan mun gano wannan da kyau ke ma sai kin zama mai hankali bai halatta mace ta kyauta da abin da ke gidan mijinta ba sai da izinin mijinta ko ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan da kake ganin su gaba a hankali kana ɗan yin nisa kowanne za ga ta buɗe jaka ta jaro ledan santana a zuba mata madara sai ta kulle sama a zuba mata bita ta kulle saman ca a zuba mata siga ta kulle na fatan mun gano ne a ni ma dai wata ne take gaya mun tace haka ake in ku ba ku to ba da ku ake ba da matsi ake yi eh, kai wata ta ce a ina ake ni ma gaya ma Allah ya sa mu dace wannan hadisi al'imam muslim ne ya ruwaito shi wata ƙulu aisha radiyallahu anha sai da aisha takan ce ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama illa ala khadija ta ce duk matan annabi ba wanda ne kishi da ta kishi na gaske irin yadda nake kishin khadija wa inni lam adrukaha ta ce ko da sukan tafi ban yi ba kakka ɗauka wai ga ɗaki ga ɗaki ne suna kishiyantar juna kawai irin yadda annabi ne ke alasan barka da ita haka ake son ki zama ki kwanta ki mutu mijinki na jin daɗi yana alfahari da ki amma kina mutu, mutuwa ji da ka san zare mai kaya to ba za ki samu rahama ba domin annabi yana cewa farkon abin da ake fara binciken mace bayan rasuwanta shine addinin ta sallah daga nan sai mijinta ya ta zauna da shi annabi ya ce ki duba ki gani shine aljannan ki kuma shine ki ina fatan mun gane ke ba wanda za ki zaga ki ci mutuncin ki wulakanta ki wahalar irin mijinki matan shi in shi dan aljanna ne suna can suna lekuwa suna cewa wance yanzu wane kike wulakanta kike cin amanin shi amma Allah ya tsine maki albarka ko dan kin ga yanzu yana tare da ke ai ya kusa ya barke ya dawo wajen mu amma ba in dan aljanna ne in shi ma shegen gari ne irin <laughs> to kaga matsala ya faru ina fatan mu gane wannan da kyau allah ya sa mu dace qalat aisha da ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza dhabaha sha annabi ya kasance in ya yanka akuya ya yaqulu sai ce arsulu biha ila asdiqai khadija a yayyanka aika ƙawaye gidan ƙawayen khadija gaba ɗaya a aika musu ga nan daga manzan allah qalat aisha da ce fa'agdabtu yawman kai abin na gana annabi ba na karau ba ne mun ga ta ɗauka wani an yi yau gobe jibi rago guda kai rago daga sai an yi da gaske ne ma lai kake yanka rago haka ne ko ba haka ba ne shi manzan allah zai yanka ma ƙawaye ne saboda ya ji daɗin zama da ƙawarsu aisha ce ran nan da raina ya ɓaci fa sai na ce khadija fa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce eh khadijan fa inni kada ruziktu hubbuha ni Allah ya azarta ni santa ne Na ciran so ne ki ma na bata ma kanki lokaci ina fatan mun gane wannan da kyau so ne na gaske shi yasa so da ake ma miji so ne na hakika ake yi ba so dan ciwa-ciwa ba in kina mai abubuwan kyautatawa saboda kina bukatar wasu abubuwa ba mamaki ya girme ki fa ya wuce wannan lokacin shi ma ya san wannan kawai sai dai kalle ke ce aha kenan ba don ana bukatan wani abu a hannuna ba a man kaza ita khadija ba haka ta kyau. ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-imam muslim ne ya ruwaito shi wa an aisha radiyallahu anha qalat daga sayyida aisha allah madaukin sarki ya kara mata yarda ta ce ista'zanat halatu bintu huwailid hala yar huwailid yar uwan khadija ce ukhtu khadija ta zo ta sallama ta nemi izinin ganawa da annabi annabi yana jin muryanta fa arafasti izana khadija sai ji irin yadda khadija ke sallama iri ɗaya kaman yayi kama iri ɗaya nan da nan sai tuno farta halizalika sai shiga ɗoki ina ba ta mun gano wannan da kyau jama'a mun gane ya shiga doki daga jin wannan faƙara sai ce allahumma halatu bintu huwailit ya ce ya allah ga halanan yar huwailit yar uwan khadija ne annabi yana mata kamun kafa a majalisan allah kenan kenan duk wanda yake da alaƙa da ita shi ma yana da ne annabi yana kiyaye alkawarin wancan saboda wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine alkawarin so na gaskiya kuma ba za ka taba cewa tun da aka zauna ba taba samun saɓani ba ko daga lokacin da kake tare da aminin ka sai saɓani ya faru sai ka kulle ka sakamakon saɓani duk alheri ka manta to zai wahala ka zama mutumin kirki har abada jama'a mun gano wannan da kyau ko domin wannan theory ne irin na 'yan bida'a alkur'ani ba haka ya ba idfa billati hiya ahsanu sayyi'a yanzu aka munana maka sai ka tuna a baya an taba kyautata maka sai ka gayyato kyakkyawan sai ka kawar da wannan mummunan ina fatan mun gane wannan da kyau to sai Allah madaukin sarki sai ya ce fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim sai ce wa ma yulqaha illa alladhina shikin wa ma yulqaha illa bu hadin to mutane ba sa fahimtar wannan Allah shi kiyaye faghirtu Aisha ce sai ni kishi faƙultu sai na ce wa ma tazkuru min a juzin min a ja'izu quraish <clears throat> ji annabi kawai kana to wata tsohuwa daga cikin tsofaffin qurayshawa hamra a ashadaqaini mai jajayen laɓa mun gano wannan da kyau ko kuna gano wannan halaka da fiddahar ta da tintini ga 'yan mata abdalakallahu khairan ha, allah ya canza wa wanda ta fi ta alheri kun ga wannan magana mala ya takaita mana ita a ita ta jama aisha wancan zazzaga na wata guda wai ma ba na lokacin bai isa ba gobe da jibi da gata bai isa ba sai da annabi ya kwana talatin yana hujumi a kan aisha yana karewa khadija saboda alkawarin soyayya alkawarin amana da kirkin da ta nuna mashi ina dama a ce ustazan nan in an aure su haka suke yi ko mun wannan da kyau ko amma kirikiri mai gida yana son zai magana sai ce ku leƙa ma inji dai ta yi bacci ya san bala'in da zai fuskance shi allah kaɗai ya sani ina fatan mun gano wannan da kyau mutum ya je karatu cikin dare karfe goma an taso ya ta roƙon allah allah ya sa kar a tashi a ansa tambayoyi sau da shi ya san in yi dawo ta bacci ba musiban da zai tarar allah kaɗai ya san yawan shi yana allahumma sallim allahumma sallim akan hanya zikirin dawowa gidan musibaffa kenan ina fatan mun gano wannan da kyau yasa wallahi mata ku gyara iri-iri ka ga mutum da iyalin shi ya zo ya zauna ana ta hira da shi a teburin mai shayi ko teburin mai tsiri ko ya zauna wajen mai balon, ko ji kofar kantin wani ya zauna a ta gulma ana hirace hiracen banza da shi iri-iri in dare ya sha biyu waɗannan duk kowanne sana'a yake yi ya tashi ya rufe ya tafi wajen iyalin shi shi kuma sai ya koma teburin 'yan banga shi ba dan banga ba nan zai kare dare shi don gara wannan hirin da yake da abin da zai je tarar a gida mun gane wannan gara a tume shi ina ka tsaya ka kwana gara ya ce ya zo ya tadda an rufe gida ne kwana a zaune ya fi mai sauki wannan karyan da bala'in da zai je fuskanta to ke wannan kin mutu a haka kika je lahira allah ya kiyaye to wasu kuma matan ne mutanen kirki mai gidan ne shegen gora shi kuma shi ke azabtar da ita tana jin sallama to hantan ta ya kada kenan yanzu yanzu nan sai ta fata tana farfaba kai ka ce mai alsa ce saboda musiba kawai irin nashi isa jama'a sai an yi kokarin gyara zamantake wannan, an yi kokari an tuba abubuwan da aka yi ba daidai ba a basu a yi nadama kan abin da ya gabata a niyyar ba za a ƙara ba har abadan abidina abin da ake yanzu kuma a maza a bar shi ina fata mun gano wannan da kyau ya kamata na mu ɗauki izina a wannan rayuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yadda annabi ya kiyaye ma Khadija alkawari bayan rasuwanta in kai ne bayan idan mutum sai kai duk abin da za ka yi wannan yake nuna cewa kai ba mutumin kirki ba ne mun gano a bayan idan abokinka kai ta gulman shi kai ta zage shi mai gidanka ne kana ganin bai na kai ta zagin shi kai ta gulman shi kai ba mutumin kirki ba ne wallahi duniya da lahira kai ba mutumin kirki ba ne shi sa ya zama wajibi jama'a kowa ya tsaya ya kalli kan shi waya yake rayuwa ka daina ganin wai yawan sallah in ka kowa sallah sai zama ɗabi'an ka mummuna ne annabi ya ce ba ka da addini ma'ana sallan nan ba ta ko ka fi kowa azumi ya zama kana da mummunan ɗabi'a ba ta don me ke sa saba alkawari me ke sa cin amana munanan ɗabi'u ne kuma annabi ya ce an aiko shi ne ya cika kyawawan ɗabi'un nan shi yasa in ba ɗabi'a ba mutum mutum ba ɗabi'a da shi da tsana ba su da bambanci jama'a kun fahimci wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu fa'uhu lil mut'im ibn ali irin yadda annabi ya kiyaye cika alkawari ga wani mutum mai suna mutu'imu dan ali wani gumin kafiri ne ma manzo bai ce arnan banza arnan wofi kaji ana jan raɗin tana wani tsalle a annabi bai ce haka ba ya cika mai alkawarin da suka yi saboda shi ma ya cika banzan Allah wa aufu bi ahadillahi iza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف النبي يا دادك طائف ولم يجبه أهلها mutanen ta'ib ba su an samu annabi ba ila ma da ahun ilaihi zuwa ga abin da ya kira su min tasdiqihi wa nusratihi ya ji ya nemi su gazgata annabtan shi ne kuma su taimake shi saboda halin da ya samu kan shi na kunci da wahalhalu a cikin al'amarin addinin nan kai dan uwa in za ka yi addinin nan baka shirya ba wai kawai za ka yi addini ka kwanta addini da kawai ana arga ta arga ta arga ta arga ta ina in ka ga wannan kake ta har ka mutu ba addinin annabi ba ne ai addinin annabi akwai matsaloli akan hanya sai ka buga da manyan azzalumai da ƙananansu na kusa da na nesa ina fatan mun gano wannan da kyau duk sai ka buga kuma in dai addinin annabi kake sai ka bige su ko kuma allah ya azata ka shahada jama'ar annabi kuna gane wannan to amma sai ka kwaikwaye ɗabi'an shi annabi to shine sai yake cewa da suka ƙiyar da fassara ila hira sai annabi ya fito ya tunkaro hira thumma ba'a thumma ba'a ila al-akhnas bunu sharikin liyujirahu sai aika ma wani kafiri daga cikin kafiran makka mai suna ahnas dan Sau saboda ya sa shi a cikin mujawaran shi kaga ko da annabi ya zo yake wa'azi bai bata da mutanen garin makka ba kai ana samun matsala duk wani alaka sai ka katse ta ba addini kake yi ba kai ba mutumin kirki ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau mutumin kirki baya haka ya kamata ku gane wannan da kyau faƙala sai ce ana khalifu wal khalifu la yajir ni ina da alƙawari da su na taimake keniya to duk wanda yake da irin wannan alƙawari na taimake keniyan juna bai saka wani cikin alfarman shi saura ka yi haƙuri fa ba asa ila suhail ibn amr sai aika musahail dan amr faƙala sai ce inna bani amir la tujiro ala bani ka'ab ce ka yi haƙuri akwai matsala na zumunta ƙabilan banu amir ba sa saka kabilan banu ka'ab a cikin alfarmansu ashe ƙabilanci jama'a addini ne na maguzawan da can can wanda wannan ƙabilancin kunga ya sa annabi ya kasa mujawara a wajen wannan suhail dan amr jama'a mun gano wannan da kyau yasa duk wanda ya kira zuwa ga ƙabilanci annabi ya ce ba na ba shi ya je nemi mai gidan shi tun kafin dare ya mai fa ba'atha ila al-mut'im buna ade sai annabi ya aika wajen mut'im dan ade wa huwa min ashaddin nasi mu'arada lis-sahifa wa ahadul ladina ta-hammasu li naqdiha shi wannan mut'im dan ade yana daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka a lokacin da aka zauna a senate ana tattauna yadda za a rubuta alkawarin yanke alaka da su annabi gaba ɗaya ya nuna bai yadda ba bai gamsu ba ba shi a ciki sanda aka zauna ma za a warware wannan takarda yana daga cikin wanda suka yi zafi ya nuna zafin kai a ciki fa ajabahu ila zalika yana annabi na aiko mai nan take kawai sai ce ba matsala ya karba sun tasallaha al-mut'imu wa ahli baitihi nan da nan da shi da mutanen gidan sai suka shigo kayan fada suka ɗibo makamai wa kharaju hatta atawal masjid suka fito sai da suka zo masallacin ka'aba sun ba'atha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya aika ma annabi a nidhul cewa shigo garin khala ya shigo fatafa bilbaiti annabi ya zo ya tawafi wa salla indahu ya miƙe ya salla daidai ɗakin ka'aba sun man sarrafa ila manzilihi sai ya wuce gidan shi malam diya ta takaita mana sanda ya ce annabi ya shigo ya sa 'ya'yan shi sun kewaye annabi ko ina da makamai ya ce na sa shi a cikin alfarmata duk wanda ya taba shi kuma jikin shi zai gaya mashi ina ba ta mun gano wannan da kyau wa marratul ayyam ana nan kwana da kwanaki wa ja'ar gazwatu badarin sai aka zo ake yakin badar wa tasarar muslimun a nan musulmi suka yi nasara wa amsa ko bi adadin minal asara sun kama mutane da yawa daga cikin bursunonin yaƙi da aka tara su dama haka ƙur'ani ce ma mannan ba'adu wa fi za'an hatta ta a zara ha mun gano wannan da kyau ko allah ya ce ko dai ku yi masu man ce je ka an kyale ka ba don halin ka ba ko kuma su biya fansa to da aka tara asara badar bursunonin yaƙin badar faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sai annabi ya ce wa fa'al lil mutu'im ibn abi saboda cika ma mutu'im irin alƙawari da ya ma annabi da amana da kirki da mutunci da sanin ya kamata sai annabi ya ce laukanin mutu'im ibn adiyan hayyan da mutu'im dan adi yana nan raye kaga annabi bai mantawa da wani kyautayi da aka yi mai koya yake bai bau imani da shi ba kuma iyakan abin da ya ma annabi kenan har annabi ya hijira amma kai kana zama wani abu kawai sai ka manta da duk abin da aka yi maka sai ka bar zuciyanka to kai ne ake ce masu sahiba hawa kenan kana bin son zuciyanka ne kuma sai ta kai ka zuwa ga wahala ina fata mun gano wannan da kyau kowa ya je bincike kan shi annabi ya ce da mutu mu dan ade yana raye summa kallama ne fi ha'ula'in natna ya zo yi man magana ya ban baki a kan waɗannan musan jam'in mushi waɗannan musan ya zo yi man magana ya ce in kyale su da taraktuhum lahu huwala da duk zan kyale saboda shi da yana da rai ya ce haka bai ce wallah zan bar shi mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam Bukhari ya rawaito shi wata rana annabi yana zaune a garin madina sai ga wani mutum ya zo sai annabi ya ce marhaban bi akhi wa shariki mara balale da ɗan uwana abokin hudata la yumari ni wala be cuta na bai ha'inta na ko be jayayya da ni kuma a lokacin da annabi ya hudda da shi can a lokacin shi ba musulmi ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma da annabi ya zo sanda ya zo ya samu annabi ya musulunta annabi sai ya itirafi da falalen shi ya faɗa abin da ɗabi'un shi na ƙwarai suke a kai annabi bai danna gaskiya ya faɗa abin da ba shi ke nan ba saboda kawai yana neman a goyi bayan shi allah ya sauwaka mahala ya ce wa fa'uhu li ummi ma'abad har mata ma manzo allah ya cika masa alƙawari lailatul hijira daren hijira kun san daren hijira wani dare ne da annabi ya shiga cikin damuwa da kunci kuma fa Allah madaukin sarki ya so don a koya ma annabi abubuwa da yawa sai aka bar shi ya hijiran na saboda ya koyi zama rayuwa zama da mutane shi sa tun yana karami sanda mahaifiyar shi ajali ya zo mata sai dai ce ya muhammad kun rajulan ka zama namiji sosai tsayayi amma ka zama namiji shirme haba ina ai na rantse maka da allah in yanayin rayuwa ya zo tuni hawan jini zai karka ka zama tsayayyen namiji na fata mun gane wannan karka zama matsoraci karka zama maha'inci karka zama makaryaci mayaudari duk wanda yake wannan ba namiji ba ne mutum mutumi ne kun rajulan ka zama namiji allah zai iya ɗaukan annabi dare ɗaya daga madina turo mala'ika da buraka ya haye ya goya abubakar a kai su ma allah ya kyale shi ce yanki daji haka aka biyu shi ya ɗauki sayid na ya sa a kan shimfiɗa ya ɗauki abubakar yar abubakar ita ta rika bins tana kai masa abinci ina fata mun gano wannan da kyau haka annabi ya tara rabe cikin duwatsu haka aka yi ta wannan tafiya har manzon allah isa madina dole ne a koya maka gwagwarmayar rayuwa ya ake yi yasa irin wannan harka na da'awa duk wanda bai shawo gwagwarmayar rayuwa na gaske ba allah talla bai iya ta mun fahimci wannan da kyau ku su kuntata ma bala'i a waje ka je gida wajen iyaye su hantare ka su koro ka ka je wajen matanka ta firgice ta yaji ka je wajen abokai kowa ya watsi ka rasa yadda za ka yi kana fitowa kuma 'yan sanda zo neman ka to in ka iya shanye wannan to ba da'awan da ba za ka iya shanyewa ina ba ta mun gane wannan da kyau amma kana zuwa shi ke na matanka ta fara maka tausa kana shan ruwan sanyi kana haɗa dambun nama ina da wannan za ta samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau sai an yi maya malam allah shiryar da mu daren hijira kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi min makka ta ilal madina nabi ya fito daga makka zai tunkari madina ma'a Abibakarin bakarin radiyallahu anhu tare da as-siddiqul akbar abu bakarin abu siddiqa hmm. sayyidina abubakar babban aboki ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا da nassin alkur'ani allah ya kulla abotan abubakar da annabi yasa kana kin yadda da wannan abotan ka zama cikakken kafiri irin fir'auna da hamana jama'a mun gano wannan da ko ya fito tare da abubakar wa amir bin fuhaira da kuma amir dan fuhaira wa hom da wanda ke nuna masa hanya allaithi a ko abdullahi bin uraikat abdullahi dan uraika famarru ala khaymata ummu ma'abad al sai suka wuce tanti na umu ma'abad al lokaci ya ƙure mana jama'a za mu saurara a nan in allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu ɗauko wannan bayani daga inda ya ce wa fa'uhu li ummi ma'abad irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiyaye ma uwan ma'abad alkawari da suka yi da amana da ke tsakani bai manta da mutunci da kyautatawa da taimai ba annabi ya kula ya yi tarafi da darajojinta kuma ya kyautata mata haka ake son duk wani ɗan na ƙwarai mai mutunci wanda ya san ya kamata ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a kyakkyawa za mu saurara ana anan muke cewa fasbanaka allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم